wallahi sau da yawa na ana karanta alkur'ani ana saurara na tausayi na waɗanda ba sa jin me ake faɗa na tausayi saboda yanda shi alkur'ani yake da yake daga ubangiji yake kullum ana karanta shi kana jifa kamar kai aiki da kai ake kana ji kamar da kai ake ake ake magana gashi an sauka da shekara dubu ɗaya da ɗari eh. amma wallahi an zo ana karanta shi wani lokacin sai ka sun da kanka wallahi sai ka ji <laughs> ka yi wani abu kil eh. ka zo masallaci liman ya karanto wata aya kamar ya samu da kai aka aka yi saukar da aya kamar lokacin aka saukar da ayan ake maka magana shi sa ana bada labarin wani eh, ya ja abokinsa ya je wajen tafsiri da shi hmm. aka yi tafsiri ya dawo washe gari ya je ce da to zan zo ma zaka koma wajen tafsirin nan ko sai ce a ba zan je ba to ice ba za ka je ba jiya ice wala ba zan je ba ice ya ba za ka zo mu je mana yace a ba zan je me to me yasa ba za ka je ba yace ai jiya malamin nan sunana ne kawai bai kira ba <laughs> da wanda ke ambata sallan sunana ne na san yau na koma yau ya ambaci sunana yau ya ambaci sunana sai masa kai ba haka bane haka alkur'ani yake duk wanda za a karanta in dai yana jin me ake faɗa eh. wallahi zai ji kamar shi ake magana in abin arziki kake abin kirki kake sai ka kamar Allah madaukakin sarki yana yaba maka yana gode maka wannan abin da kai in wani kuskure da zamiya ne ya same ka sai ka ji Allah ya ne maka magana cewa har yanzu fa karka ɗebe kauna wal ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min sai ka ji kaman da kai ake so ka ga wanda yake ji yake jin wato ainihin abin da Allah yake faɗa din nan to wannan shi yana mora abubuwa guda biyu ne yana moran zuban alkur'anin yadda zai ji shi a jiki sannan kuma yana moran ayoyi wato bayanai da ake yi da yawa mutane mm. suna da wani ƙuduri a zuciyarsu mm. idan suka saurari alkurani ko da a wajen sallah ne wallahi kafin a yi da sallah na sun canja ƙudurin. Aske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.